Wata ta dace da goma sha ɗaya ga watan rabi'il akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 ranar da ta yi daidai da uku ga watan goma miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci masjidu umar idris da ke nan kofar fada kofar gidan madaki marga allah ji kan gafarta mishi mun haɗu ne a yau haɗuwa ta farko domin karatu cikin littafin sharhul usulu sitta na fadilatu sheikh muhammad bin salih ابن العثيمين تغمده الله برحمة منه أصل للتافر أصول الستة للتافر ببما لمين المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wadda malamai sun yi littafin sharhi da yawa daga cikin malaman da suke littafin sharhi akwai shi fadilatu sheik muhammad bin salih ibn al-husaymin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi da ikon Allah kafin mu fara karatun littafin zai kyautu ko a takaice ne musan wadda za mu karanta littafin nashi da shi mai asalin littafin usulu sita din da shi sheik muhammad ibn salih ibn al-usaimin wanda shi ya yi littafin sharhi kamar da muka faɗa shi sunan mai littafin a sheik muhammad ibn abdulwahab a sheik muhammad ibn abdulwahab malami ne daga cikin malamai da suka rayu a ƙarni na goma sha ɗaya zuwa ƙarni na goma sha biyu na musulunci bana daga shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya zuwa shekara dubu ɗaya ɗari biyu ya rayu ne a yanzu a za a ce a ƙasar saudiya amma lokacin da yake rayan babu wata ƙasa mai suna saudiya sai dai gaba ɗaya wuraren ana kiransa hijaz ko jaziratul arab cikakken sunansa ana masa laƙabi ana ce imam al-sheikh al-mujaddid muhammad bin abdulwahab bin suleiman بن ali bin محمد bin أحمد bin rashid الوهيبي التميمي wannan a takaice kenan in an takaita nasabar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amma abin da yafi shahara da shi shine Muhammad bin Abdul tamimi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an haife shi a wani gari da ya kira da uyaina ana kiran garin da suna al-uyaina a garuruwan da a lokacin ake kiran su garuruwan najad aka ake kiran garuruwan a wannan lokacin ya tashi Muhammad bin Abdul Wahhab ya tashi a gida na karatu so da babansa wanda shine Sheikh Abdul Wahhab a lokacin shi ne babban alkali na garin kuma shi ne mufti na garin kamar yadda kakansa a sheikh suleiman shi ma lokacin da yake raye shi ne babban alkalin garinsu kuma shi ne mufti na garin ka ce mufti wadda duk wanda wata matsala ta addini ta shige masa duhu shi ake zuwa ya warware to babansa ya rike wannan matsayi na mufti kakansa ma ya rike wannan matsayi na mufti sannan kawunsa da ya zauna a gurinsa da ake kira a sheikh ibrahim shi ma ya kasance malami ne mai karantarwa saka ya tashi ne daga tsakanin malamai zuwa malamai ya yi yawo sosai wajen neman ilimi asali ya haddace karatu ya haddace alkur'ani mai girma kafin ya cika shekara goma Da masu su abinda suke fara ma yaro da shi kenan haddan alqur'ani sai mutum ya haddace qur'ani dukun yake fara shiga wani fannoni na ilimi shi yasa in yaro yana karami abinda ake sami kenan sai dai abinda ba za a rasa ba na koya masa sallah da sauransu amma dai sai ya gama haddan qur'ani duk sai a fara koya masa wasu littafai na wasu abin da ya shafi fiqh ko hadisi ko kaza ko kaza Sheikh Muhammad bin Abdul shi ma ya samu irin wannan irin wannan gatar kuma ya fara karatu tunda gida ne na karatu ya tashi saka ya fara karatu da wuri ya yi karatu a gaban malaminsa duk wani abu da ya shafi usuluddin mafarai karatutuka da ake fara yi na fahimtar addini ya koya ne a wajen malami a wajen mahaifinsa ya koyi ilimin fikihu a wajen malami a wajen mahaifinsa da ilimin tafsiri da ilimin hadisi duka abubuwan da ɗalibi ke farawa da su a wajen mahaifinsa shi ya fara bayan nan ya yi tafiya sosai ya yi karatu a wajen malaman makka da malaman madina da malaman basra da malaman iraq duka ya yi yawo wajen su wajen neman karatu kuma ya rute littafai da dama wasu littafai ne manya wasu kuma littafai ne wanda za a iya kiransu a ce za a iya ce a yaren malamai su a iya kiransu kamar risala rasa'il haka daga cikin manyan littafansa akwai kitabu tauhid na shi muhammad bin Abdulwahab, wahab ba shi kaɗai rubuta littafi mai da suna kitabu tauhid wasu malamai sun rubuta bayansa akwai littafin al'usulu talata akwai alkawa'idul arba'a akwai al'usulu sita, wadda za mu yi karatu a ciki akwai adabul mashi ila salah akwai nawaqidul islam akwai wajibuna nahwa ma amarana Allah biha akwai kashfu shubuhat yana da littafin al-kaba'ir banda al-kaba'ir na Imam zahabi shi ba Muhammad bin Abdul Wahhab yana da littafi mai suna al-kaba'ir wannan kadan ne daga cikin littafai yaro ta littafai da yawa wanda a yanzu an tattara wanda aka iya tattarawa na littafan da Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta kafin ya bar duniya an tattara su guri ɗaya ya fita volum 23 a gali tafai ne da yawa tafai ne da yawa Allah ya ji kansu ya rasu an haife shi hijira shekara 1115 ya rasu hijira shekara 1206 a yau barinsa duniya shekara 241 barinsa duniya Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta masa ya haskaka makwancinsa ya da makwancinsa abinda ya yaɗa na alkhairi na addini na koyar da al'umma Allah maɗaukakin sarki ya kai ladan wannan aiki da ya zuwa gare shi wannan a takaice akan shi babban malami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala abinda muka karanta shine abinda maktabul islamiyya lin wa tawzi' wanda ke garin Makka suka rubuta akan tarihin sa shi abinda muka faɗa maktabul islamiyya lin wa tawzi' to wannan akan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ke shi wanda ya littafin al-usul as-sittah to shi kuma wanda ya sharhin littafin wanda ya sharhin wanda za mu karanta da matanin da sharhin a haɗe insha Allah shi malami ne wanda ya rayu a zamaninmu ana yi masa kirari yana cikin malaman wannan zamanin da ake ce musu shakundun duk wani fanni na ilimi in ya ɗauka ya yi rubutu ko ya magana a kai za ka yi tsammanin iyakacin inda ya ƙware kenan ya yi rubutu akan koyon larabci ya yi rubutu akan koyon rubutun larabci ya rubutu akan fikihu, ya rubutu akan hadisi ya rubutu akan tafsiri ya rubutu akan tauhidi duk ya rubutu akan usulul fiqh da maqasidish shari'a duk wani fanni na addini yana da yana da yana da ido akan shi yasa ake kiran shi ibnu taymiyan wannan zamanin shine sheikh as-sahibul fadila al-sheikh al-alim al الورع الزاهد محمد بن صالح بن محمد بن سليمان آل haka ake kiransa shi al'usaimin sunan kabilansu ne shi sa kuskure ne za ka kira shi ka ce al'usaimin ya ce sai dai ko ka ce ibn al'usaimin ko kuma ka ce al'utaimiyyin dole ta kara yawon ɗaya tsakanin mimun da nunu ka ce kace al'utaimiyyin ka danganta zuwa ga ƙabilan ke kaman ka bace alkafawi mutu yana amfani da alkafawi ba za ka ce ai kefi ya ce ba kefi ai sunan gari ne amma shi wanda ke da dangantaka da garin sai a ce mishi alkafawi kaga an san ana nufin wani ne wanda ke dangantaka da garin kefi to ka ce al-usaymin ya ce yanzu kabilan kake yanzu ka ce kabilan ne suka ce amma kace al-usaymiyin to kana nufin wannan wanda ɗan kabila wanda ke da alaƙa da kabilan wanda shi ne bin Salih shi ya faɗa to ka ce ibn al-usaymin ko kace al-usaymiyin a gane ku a Sheikh Salih al-usaymi wanda ke karantarwa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu haka shi wannan jaran a ɗaya daga cikin sharhi da ma ɗaya daga cikin littafan shi Sheikh Ibn Uthaymeen Ibn Uthaymeen an haife shi a daren 27 ga watan Ramadan hijiran shekara 1347 shekara 1347 a wani gari a wani gari da ake kiran shi Unaiza sunan garin ɗaya ne daga cikin garuruwan da ke mamlakatul arabiyyatu saudiya a kasar saudiya shi ma a yau malam ibn usaimin shima ya kuwa karatu ne a gida don karatun qur'aninsa tun daga farko har ya haddace qur'ani a wajen kakansa mahaifin babansa ya koya a wajen kakansa ya koyi karatu har ya haddace alqur'ani an gane ku afon kakansa mahaifin mahaifiyarsa afon kakansa wanda ya haifi mahaifiyarsa wanda kiransa a sheik abdurrahman bin suleiman a wajen shi koyi karatun ƙur'ani har ya haddace sannan ya ci gaba da koyon karatuttuka na addini shi ma ya yi karatu tun yana ɗan ƙarami ya yi karatu a sheik ibn usaimin rahimahullahu ta'ala ya rasu ya bar duniya bai daɗe da barin duniya ba ya rasu jina shekara 1421 ba na yanzu shekara 26 kenan da barinsa duniya a gane ku shekara 26 kenan da barinsa duniya to shi yamma wannan littafi da za mu karanta sharhi wadda insha Allah ta'ala a wannan sharhin za mu karanta kamar yadda muka yi bayani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗa daidai da fahimta daidai da kuma aiki da shi daidai sunan littafin kamar yadda muka faɗa shi sunan littafin al'usulu sitta al'usulu as-sitta al'usul kalma ce da ke nuna jam'i mana abun aka ce jam'i abun da ya wuce biyu shine a yaren larabci jam'i a larabci shine abun da ya fara daga uku su da mufrad da musanna da kuma aljam an gane ku amma wajen yaren malaman fikihu jam'i yana fara daga biyu ne yana fara daga biyu sa in mutane biyu suka yi sallah sai a ce sun yi sallah a cikin jama'a an gane amma wajen malaman larabci in suka ce jam'i daga uku to shi al-usul jam'i mufradin sa shine al-aslu wanda ba washe ke cewa asali ko shine al-aslu da larabci ba washe kuma yake asali aka ce asali kaga inda abu ya fara kenan abinda ke kishiyantan asali kuma shine me shine reshi ha wanda larabci ke kira alfar shine reshi kuma ya sama littafin suna al-usulu sitta mana wasu asalai ne guda shida wanda suka shafe tauhidi da aqida da suka zama wajibi kowane musulmi ya san su kuma ya kiyaye su an gane ku ya sa sai lissafa su kuma sai sama littafin sunan da yake da alaƙa da su malam ya buɗe littafin da basmala shi ne bismillahir rahmanir rahim akwai basmala akwai tasmiya basmala shi ake in za a yi karatu ko za a yi rubutu tasmiya kuma shi ake in za a yi aiki yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci da ya kamata mu rinka kiyayewa ko mu rinka bambantawa in mutum zai karatu ko zai rubutu basmala yake yi shine bismillahir in aiki mutum zai tasmiya yake yi shine bismillah ana yake tsayawa ba za ka zo za ka zauna ka ce bismillahir rahmanir rahim a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam mana shine me tasmiya bismillah ba za ka dauki wani abu ka ce bismillahir rahmanir rahim ba za ka hau abun haka ce bismillahir rahmanir rahim ba a gurin annabin da annabi sallallahu alaihi wasallam mana shine me tasmiya bismillah yasa duk wani aiki da akwai tasmiya a ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ga tasmiya ne ba basmala ba in zaka fita gida ai bismillah ne sai ka ce tawakkaltu kaga wa bismillahir rahmanir rahim in za ka zauna bismillah ne tukun a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ko in za ka shiga ban daki ai bismillah ne ba bismillahir rahmanir rahim a gane zaka duk aiki da zaka yi da aka koya maka ka kira sunan Allah in zaka yi wannan aiki in ba karatu bane kuma ba rubutu bane to kuskure ne ka ce bismillahir rahmanir rahim ya fa'a mai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sai dai kai basmala in dai aman karatu ne zakai ko rubutu sai kai basmala shine ka ce bismillahir rahmanir rahim to malam da zai fara sai shi mai fara da basmala so da rubutu ne kuma da karatu sai fara da bismillahir rahmanir rahim wannan kuma sunna ce ta Allah madaukakin sarki wanda zamu karanta abinda a shi Sheikh Ibn Uthaymeen ya faɗa game da ma'anan bismillahir rahmanir rahim bala ibn utaym yace qawluhu bismillah yace faɗan da malan yayi yace bismillah sai ce ibtada al mu'allifu rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalati ibtida'an bi kitabillahi azza wa jal fa innahu mabdu'un bil basmala yace malan ya fara littafinsa da basmala bismillahir rahmanir rahim saboda koyi da littafin Allah madaukakin sarki kuma littafin Allah ya fara da me da basmala alqur'ani da basmala ya fara in banda sura guda ɗaya suratul tauba ita ce Allah madaukakin sarki bai bude ta da basmala ba wanda kuma hikimar haka shi ya bar makansa sani an gane ku amma dukkan surorin alqur'ani su ma sun fara ne da bismillahir rahmanir rahim duka surorin alqur'ani in banda suratul tauba kuma ba daidai bane maganar da wasu suke yi sai su zo su ce a bismillah suratul tauba shine a suratul namli fadan Allah innahu min sulaimana wa innahu bismillah sai ce wai shine a can a'a wancan daban wancan Allah na ba mu labarin wani sako ne da Annabi Sulaiman ya aika zuwa ga wannan sarauniya ta Misra wadda masu magana suke ce sunanta bilkisu yadda ba sunan ba ba ba ba sunan nata bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa mana sunanta ba qur'ani bai faɗa mana ba isra'iliya ne saka sota tauba ba bismillah ko ba a bismillah in za a karanta kana yin isti'aza ko za ka kama bara'atu min Allah wa rasulihi ka ci gaba da ka ci gaba da da karatu an gane ku saka malai yace malam shi ma ya fara littafin ne da basmala saboda koyi da littafin Allah madaukakin sarki saboda qur'ani shi ma an fara ne da bismillah bale ce waqtida'an bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmala yace ko malam yayi haka ne saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani abu da zai rubuta na wasiqa ko na rubutu yana farawa ne da basmala annabi sallallahu bai taba aika da wata wasiƙa ko ya sa a rubuta wani takarda ba face sai an fara da bismillahir rahmanir rahim an gane ku abinda tarihi ya dawwana abu na farko da annabi sallallahu ya fara sa a rubuta shine sulhul hudaybiya ai sulhul hudaybiya ma ce a rubuta a rubuta me bismillahir rahmanir rahim sai na ali Allah ya kare ta a gare shine mai rubutun aka ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim su waɗanda mushrikai a lokacin suka aiko su su suhailu bin amr yace su musu ba su yadda a ce bismillahir rahmanir rahim su ba su san wani Allahu rahmanir rahim ba ko a ce a rubuta bismika allahumma su haka abinda suka sani ke annabi sallallahu alaihi ce to a share a rubuta bismika allahumma an ki cin biri ne dai an saka dila aiku duka sunan Allah ne duka dai an ce da sunan Allah to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine takarda na farko da yadda a rubuta da sunansa kuma aka fara da bismillah rahmanir haka dukkan wasiƙu da ya rubuta zuwa ga manyan ƙasashe garuruwa na arna a lokacin don bayan sulhu dai biya musulmai suka samu nutsuwa ya zamanto an yi samu aminci yanzu ba a tsoron wani trade daga garin maka ba a tsoron wani trade daga, daga mushirikai wannan ta sace kuma aka fara faɗaɗa da'awar musuluncin zuwa ga ƙasashen rumawa da farisa da sauransu to kowane sarki annabi sallallahu alaihi wasallam in zai rubuta mishi wasiƙa sai ya fara bismillahir rahmanir rahim yake fara da shi an gane ku kuma wannan sunna ce ba tasa shi kadai ba sunna ce ta dukkan annabawan Allah yanzu muka bada misali sautun namli ko sakon annabi Sulaiman zuwa ga wannan sarauniyar da suke take mulkan garin Saba a lokacin kaga abin da ya fara da wasiƙan innahu koi sentence biyu ne koi zuwa uku innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa a muslimina an gama an gama wasiƙan kenan tun daga farko har ƙarshe ba ni dogon zance daga Sulaiman ne kuma yana fara da bismillahir rahmanir rahim kar mun girman kai kuzo zo mun kuna musulmai shikenan to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma mushrikai a wannan manyan garuruwan arna a lokacin abin da yake rubuta musu kenan بسم الله الرحمن الرحيم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله الأجر والرحيم شي كنا كمسلنتا كسامو أمينشي كمسلنتا الله يباك لا ناسو بيو أنغم وشيكا أنغم أكينا to kaga shi ma mala yace ibnu usaymi yace to malam muhammad bin abdul shi ma ya fara ne saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai malam ya yi mana ta'arifin abun nan na bismillahir rahmanir sai ce wal wal majrur متعلق بفعل محذوف بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره هنا بسم الله أكتب يجي akwai abinda malaman na ya kira aljaru wal akwai kalman da in yazo a bayan suna sai mai da wasalin sunan daga wasalin sama ya koma wasalin wasalin ƙasa faɗinsa bismi mimu ɗin ya samu an sa mishi wasalin ƙasa ne so da zuwan ba'un da ya zo kafin mimun ɗin an gane ku ai asali ismu ne ko da ka ce bismi so da ka'idan in hamza ya zo tsakanin a wannan to hamzan bai tasiri a larabcin gwari-gwari da za a ce bi ismi an gane ku da za a ce bi ismi to in a wajen malaman sarfu in kasara ta zo a bayan harful illa hamza yana cikin huruful illa to yana yana cire shi sai ai ikla sai ai ilalin sa sai koma karkashin wancan sai sai zama bismi amma asali bi ismi ne wanda da ismu ne da yazo da aka samu bi sai mimun din sai koma durfu a sai koma mai wasalin kasa sai ce to wannan mai da shi wasalin kasa da yayi din to suna da alaka ne da wani fi'ili wanda aka share dokan da mutum ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama cikakkiya ko mai ikon isar da rahaman zuwa ga bayansa to sai faɗi wannan akwai abin da ake bukata a gurinsa ya ce da sunan Allah ai dole zai ce da sunan Allah zan yi karatu misali da sunan Allah zan yi rubutu da sunan Allah zan fita gida ko ba haka bane amma baya faɗan zan yi karatu baya faɗan zan yi rubutun baya ce zan fita gidan an fahimta ko me yasa so da kalman koda bai kawo wancan kalman ba faɗin da ya ba ya bada sako cikakkiya to shine malai ke mana cewa wannan kalman fa yana nan amma an shafe shi ne saboda sakon zai bada sako cikakkiya koda ba a kira wannan kalman an fahimta ku yawa lokacin da zaka yi zaka zaka zauna kace bismillah sai ka zauna me kake nufi da sunan Allah zan zauna mana kana neman Allah ya taimake ka wajen me zaman abinda kake faɗa ke an gane ku lokacin da zaka fita daga ya kace bismillah kana neman kana neman Allah ne taimake ka wajen fita ya Allah to zan fita da sunanka an gane ku zaka yi karatu kace bismillah rahman to ya Allah zan fara karatun nan da sunanka to ka mana agaji shine ma'anan abu an fahimta ku yawwa sai malai ce wannan shine shine ma'anan mai wa'ana kamar mutu ya ce bismillah ya aktub da sauransu sai ce to me yasa me yasa aka aka gabatar da aka gabatar da bai mutum bai ce aktubu bismillah ba bai ce akra bi bismillah ba ka fara ce zan fita gida tukun kace da sunan Allah ba me yasa akai haka a kaidar larabci hakan yana akwai hikima da yasa Allah ya fara gabatar da sunan shi kafin aikin da za ka yi akwai hikima a ka'idar larabci duk abin da ya kamata a faɗa farko sai aka jinkirta shi aka faɗe shi a na biyu to abin da ake nuna shi ne babu wani abu da ake nufi sai wannan misali a cikin sotul fatiha da Allah maɗaukakin sarki ce iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in a ka'ida a larabci ya in mutu ya ce na abudu iyaka na nasta'inu iyaka duka ma'anan iri ɗaya ne duka ma'anan iri ɗaya ne amma sai Allah ya fara gabatar da iyakan kafin me na abudu kuma a asalin larabcin na abudu tukun iyaka so da iyakan maf'ulun bihi ne amma sai aka fara iyakan kafin kafin na abudu aka yi iyaka kafin nasta'in so da yana nuna cewa ba wani in ba wannan Allah da ka faɗa ba inda mutum ya fara ce na abudu iyaka to yana da dama ya ce kuma wa fulan inda ya fara ce bautan ka ne ya Allah to mutum ya damu ya ce kuma da wani amma in ya fara cewa ba wanda nike bauta sai kai to kaga in yace da wani ko a hausance ma hausan ba dai ya zama gwaranci to shine manufan da yasa Allah ya fara gabatar da iyakan kafin kafin ya kira na abudu kafin an fahimta ku sai abin da za a faɗa farko sai aka faɗe shi a na biyu na biyu aka faɗa a na farko so da nuna maka ba wani wanda zai samu wani kaso a ciki to shi yasa kai ma da kace bismillahi kafin ka fara aiki me kun zaka iya ce da sunan Allah zan fara zan fara da sunan Allah sai ka ce da sunan Allah zan fara to da wannan ba wanda kake neman taimakon shi wannan aikin sai Allah an fahimta ku wannan ita ce manufan zaga a larabci ake ake ake irin wannan an gane sai malai ce to fadin Allah fadin shi sunan Allah Allahu yace lafzul jalala alamun alal bari sunan Allahu lafazi ne na sunan Allah maɗaukakin sarki yana girma da matsayi da kambama da isa da Allah maɗaukakin sarki yake da shi shi sa babu wani yace wa huwal al-ismu tattabi'uhu jami'ul asma kalman Allah ita ce sunan da dukkan sauran sunayen Allah suke biyo bayan shi in ka ce ar-rahman yana kokarin faɗa maka manan Allahu ne waye Allahu ne in ka ce al rahim kana kokarin ka fayyace wane ne Allahun ne in ka ce al-ghafur kana son ka faɗa mana waye Allahun ne Allahun ne shine al-ghafur in ka ce al-malik tuka kana so ka faɗa mana wane ne kana ƙara siffanta mana wane ne Allahun an fahimta ku yadda za mu gane misali ai kowa yana da sunansa na asali wallahi al-masalul a'la kowa yana sunansa na asali ila in sunanka usman ne amma kuma za ga usman kila shine mai anguwa ko kuma kila shine principal a makaranta kaza ko kuma kila yanzu da yake principal level din shi a aiki ya kai level din director shi yasa ya zama principal kila misali ko haka ba kila shine president a a a abin nan association na anguwa amma aka ce president wa ake referring to Usman dole za ta ba wani president sai a ce me Usman aka ce mai anguwa ila yi wasu masu anguwa kafin shi a ce ah, ba ka gari shi mai anguwa usman mana kaga asalin sunan shi usman amma duka sauran menene sunayen shi ne shi za a rubuta sunan mutum wani shekara rubuta sunan mutum sa GCFR GCONC duka waɗannan sunayen shi ne amma asalin sunan fa duk wancan suna maka bayanin girman shi da matsayin wancan sunan da ya gabata ne an fahimta ku so duk wani suna na Allah maɗaukakin sarki suna nuna maka matsayin sunan Allahu an fahimta ku shi yasa Allah madaukakin sarki yake shi yasa babu wannan da zaka ga yana an samu sunan Allah babu ko ba akwai babu sai ma lace hatta innahu fi qawlihi ta'ala har ya kai ga shi Allah madaukakin sarki a fadin sa cikin sura Ibrahim aya ta 1 da ta 2 Allah ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid sai ta me Allahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil wa wailul lil kafirin min azabin shadid Allah ce kitabun shi alqur'ani wani littafi ne anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka me yasa muka sauka maka da alqur'ani Allah ce litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur saboda ka fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske wannan ita ce manufa ta farko ta saukar da alkur'ani so da a fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske kaga duhu sai Allah madaukakin sarki ya fada a sigan jami'i amma haske sai aka fada da sigan mai tilo guda ɗaya so da hanyoyin bata suna da yawa amma hanyar shari'a guda ɗaya ne hanyar shari'a kenan kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bata hanyoyin suna da yawa wani zai bata ya zama munafiki wani zai bata ya zama dan bid'a wani zai bata ya zama mushriki wani zai bata ya zama kaza wani zai bata ya zama kaza amma shiryen guda ɗaya ne shine mutum ya zama shirye ya zama musulmi ya zama mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake Qur'ani yana fitar da mutane daga dufai sai sa su zuwa ga me zuwa ga haske ka gane litukrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur sai Allah yake bi idni rabbihim za ka yi hakan ne da izinin ubangijin su mutanen ila siratul azizul hamid zuwa ga hanyar wannan mabuwayin kuma shayabo din wane ne al'aziz wane ne al'hamid hamid sallace Allah ka Allah zuwa ga hanyar al'azizu alhamid in ba ka gane waye al'azizu alhamid al-hamid sallace maka to al-azizu al-hamid Allah in baka gane waye Allah ba sai ce alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wanda shine duk abin da ke sammai da duk abin da ke kasai nashi ne an fahimta ku kaga ayan farko sai Allah ya faɗi siffofin sa manya manya guda su sune al-azizu da al-hamid in baka san waye al-azizu wal hamid sai Allah ya ce to asalin sunan Allahu waɗancan siffofin Allahu ne kuma Allahu nan shine wanda ya mallaki duk abin da ke sammai shine ya mallaki duk abin da ke kasai babu wani wanda yake da kaso da abun nan wani kaso wajen mallakan samai da kasai da abun da ke cikin samai da kasai babu sai shi shi kadai dallace wa wailul lil kafirin min azabin shadid banu azaba ya tabbata ga waɗanda suka zama kafirai azaba mai tsanani an gane ku malai fadi so da wurko wannan malai ya fada ne saboda nuna mana ya ƙara nuna mana ma'anan abin da ya fada mana a baya na cewa dukkan sauran sunayen Allah madaukaki sarki suna yin tafsiri na sunan me na suna Allah sai ba ce qawlu fadin Allah ar-rahman mutum ya ce bismillah yace ar-rahman ko yace ar-rahman ismun min asma'il Muktasa billah kalman ar-rahman suna ce wacce Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ɓanta da shi ba kiran mutum da ar-rahman ba a kiran mutum da ar-rahim da alif da lam ana iya samun mutum a ce rahman ba ce ar-rahman ba ana iya samun mutum a ce rahim an gane ku Allah madaukakin sarki ma ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sifofin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim amma kaga rauf bai ce bil mu'minina ar-rauf ar-rahim ba so da arra'ufu raufu da arrahim da alif da lam ba wanda ke daukan wannan sewa sai Allah shi kadai an gane ku yawa shi yasa za sa mutum suna sai ce Abdurrahman amma ba za ce Abdurrahman ba in ka ce Abdurrahman ya zama na kira za mu tambaye ka wani Rahman din Rahman na garin na garin can ko na garin can amma in ka ce Abdurrahman Ar-Rahman da alif da mun san ba kowa sewa sai Allah ne shi kadai na ok kamar yadda kuka ce ba a sa mutum suna ar-rahman an gane ko da alif da lam ar-rahman in za ka rota da yaren boko kila ka ce da a da double r ko ar-rahman amma ana iya kira mutum rahman a ce fulanin rahim wani ai yana da tausayi an gane ko fulanun ra'uf wani yana da jin kai yana da yana da sassauci fulanun halim wani ai yana da lura yana da hangen nesa amma ba za ka ce wane alhalim ba ba za ka ce wane arrahim ba da alif da lam wannan babu wanda ake sami shi wannan alif da lam sai Allah shi kadai shi yasa aina annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake bil mu'minina sai ce raufur rahim bai ce bil mu'minina arraufu arrahim so da da alif da lam wannan iko ne nawa Allah shi kadai an fahimta ku yawwa to menene ma'anansa malai la yutlaqu ala ghairi ba a fad'a ma kowa wannan to menene ma'anan ar-rahman malai ce wa ma'anahu al-muttasifu bir rahmatil wasi'a ar-rahman bi ma'ana wanda ya siffanta da rahama yalwatacciya cikakkiyar rahama to kalmar ar-rahman wajen malamar shi suke akan wazanin al-fa'al wanda rahamansa ta cika ta cika ba ta neman ta cika cikan da ba ta neman ƙarin da koda in an ƙara zai zo ni. a'a kamar da faɗa wa rahmati wasi'at kulle shai. Allah ce rahamansa ta yawurci komai ta yawurci komai shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'alu Allah فيعطي الله فيعطي كل واحد ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr annabi sallallahu alaihi wasallam da tun daga nan al'umman farko da Allah ya fara halitta har al'umman karshe da mutanensu da aljannunsu su taru a wani fili guda ɗaya kowa ya roƙi Allah abin da yake so Allah ce zan ba kowa abin da ya roƙe ni kuma hakan ba zai rage mun komai a mulki na ba sai dai kwatankwacin abin da allura zai rage in aka tsofa a cikin teku yanzu allura ko a ruwan kofi aka tsofa aka cire mai zai rage balle teku so da shi Allah ma'abocin rahama ne yalwatacciyar rahama cikakkiyar rahama wacce ba ta karewa shi da ma'anar ar-rahman yace arrahim ar-rahim yace fadin fadin sa ismun yutlaqu ala Allah wa ala ghairihi ya ce suna ne wadda ake iya dangantawa zuwa ga Allah ana iya ce wani rahim kuma ana kiran Allah da ar-rahim kamar yadda muka faɗa wannan da alif da wannan babu alif da ya ce wa ma'anahu ma'anansa zurrahma alwasila ma'anan ar-rahim ma'aboci rahaman da take isa zuwa ga bayi an fahimta ku ar-rahman wanda ya siffanta da rahama yalwatacciyar rahama ar-rahim wanda rahaman ta yalwata kuma yana isar da ita zuwa ga wanda ya ga dama sai ya yace ya haɗa mana su yace ce rahmanu dhur rahmatil wasi'a war-rahim dhur wasila yace in aka ce ar-rahman ma'aboci rahama yalwatacciyar rahama ar-rahim ma'abocin rahama wacce rahaman take isa zuwa ga wanda ya ga dama yace faida idza jumi'a faral muradu murad rahim almuwassalu rahmatahu ila man yasha'u min ibadi yace to da Allah ya kawo su a jumla daya yace bismillahir rahmanir rahim abinda kace da sunan Allah mai cikakke yalwatacciyar rahama kuma wanda yake isar da rahaman zuwa ga wanda ya ga dama daga bayin an fahimta ku an kaga mu abinda muka saba karanta shine mai da sunan Allah mai rahama an kare ku ma rahama ai shine jin kan shine fasaran shi da Hausa jin kai shine rahama dai da larabci ne kawai ka fada dai kuma ka fada da me da Hausa duka abu dai ka fada an fahimta ku malaki in aka hada aka ce bismillahir rahmanir rahim abin da yake nufi kenan da sunan Allah mai rahama yalwatacciya cikakkiya ar-rahim kuma mai isar da rahaman zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa malai ce kama qala Allahu azza wa jal kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ankabut aya ta 26 Allah ce yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun Allah yana azabtar da wanda ya ga dama kuma yana tausayi da jin kai ga wanda ya ga dama kuma zuwa gare shi kowa yake juya zai koma zuwa gare shi an gane ku to wannan shine abinda malam ya buɗe littafin da shi tafsirin wannan kalma ta bismillahi ar rahim sai mala wa min a'jabil ujab wa akbaril ayati addalatu ala qudratil malik al-ghallab sittatu usulin yace sittatu usulin haka ne ko يبينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل مالك يتوى مال محمد بن عبد الوهاب من أعجب العجاب daga cikin manyan abubuwa abun mamaki manya-manya wa akbaril ayat daga cikin manya-manyan ayoyi addallatu ala qudratil malik al waɗanda suke nuni zuwa ga iko da isa na wannan mamallakin wanda ya galabaici kowa daga cikin waɗannan ayoyin sittatu usulin akwai su asalai guda shida bayyana Allahu ta'ala bayanan wadihan wadda waɗannan abubuwa guda shidan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayaninsu bayanai filla-filla a fili lil'awam ga gama garin mutane ma ba wai sai ma malamai ba fauka ma ya zunnu zanun bayanin da Allah ya wuce duk inda mai zato zai zata Allah ya yi bayaninsu su a cikin alkur'ani yadda bai kamata a samu wani da zai za a ce waɗannan abubuwan sun ɓuya daga gare shi ba amma sai ce sun ma ba da haza amma duk da haka bayan wannan bayani da Allah ya yi ghalata fiha kathirun min azkiya min azkiya il alam jewa daga cikin masu masu basira masu kwakwalwa sun rude sun kasa fahimta wa uqala'i bani adam da yawa daga cikin masu hankali daga cikin ƴan annabi adam sun kasa fahimta illa aqallul qalil sai 'yan kadan a cikin kadan kaga malai yana nuna mana waɗannan abubuwan da zai karantar da mu a cikin wannan littafin abubuwa ne wanda Allah ya bayanin su a fili amma da yawa sun gagara gane waɗanda kuma suke claiming ilimi da basira da hangen nesa da hankali bale na ishara ga waɗanda musuluncinsu bai hana su abubuwa na shirkiyat na shirka da bid'a da sauransu sai malam ibn Uthaymeen yake cewa rahimahullah yace Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala lahu inayatun bir rasail muktasara yace malam ibn Abdul Wahhab yana da kulawa sosai wajen rubuta rasail kananan littafai wanda zai su kaman somari haka wanda mutum zai iya karanta yanzu ya haddace malam Muhammad Abu Abdullah yana da wannan a cikin littafan da na karanta da zu akwai wanda na ce nace wajibuna nahwa ma amarana Allah biha wanda kwata kwata shafi biyu ne kwata kwata shafi biyu ne ya rubuta yana da wannan sai duk wata matsala sai rubuta wani abu wanda mutum zai karanta ya haddace ya kiyaye kenan sai a wuta gurin haka babban malami mujaddid muhammad usman bin fodi shi ma yana da irin wannan zaga yana zaga yana da littafin hidayatul tullab ila tariq sawab kwata kwata shafi uku ne amma ka ake buga da bango da komai tariqatul ikhwan shafi nawa ne tariqul janna shafi nawa ne zaga kwata kwata shafi biyar shafi goma shafi goma sha da sau suna yi ne da mutum ya karanta ya haddace ya kiyaye kaga wani lokaci lokacin mutum ya dauki abu ya ga da yawa garin yawan shi ma sai ji ya ya gaji amma ya ga ɗan kaɗan zai karanta in ya kai ƙarshe zai nemi ya kawata nemi ƙarin bayani to wannan daɗin da ya ji na ɗan kaɗan zai fa, in ya ga ƙarin bayanin duk yawan shi kuma zai me zai karanta so da ya ji daɗin wancan wancan ɗan kaɗan din an gane ku kuma eh, da malam muhammad bin abdul wahab da malam usman bin fodi a lokaci ɗaya suka yi da'awa shi Usman bin Fodi yana da'awa a Najeriya a wannan lokacin Malam Muhammad bin Adawa shi kuma yana da'awa a can kuma a daidai wannan lokacin kuma irin jihadin da Usman bin Fodi yayi a Najeriya irin jihadin da shi ma yake na kasar Laraba iri da amma ko ba taba haduwa ba da Usman bin Fodi har yabar duniya bai taba zuwa aikin hajji ba kuma inda za su haɗu ke amma kuma malamin Usman bin Fodi yake kiransa Umar Jibril shi kuma sun hadu da Malam Muhammad bin Abdul Wahhab kuma har ya bashi sako zuwa wajen malam Usman bin Khuli so da ya ji labarin Dr. Muhammad Sani Umar Musa ne lemu ya rubuta a cikin littafin da ya rubuta na tarihin Usman bin Fodi Allah ji kansa ya gafarta musu to shine malam Ibn Usman yake faɗa mana shi malam Muhammad Abdul Wahab yana da kulawa sosai wajen yin irin waɗannan ƙananan rasail din yace allati yafhamuha al-ami wa talib al-ilm za ga risala ce kanana wanda gama gari yana iya fahimta ɗalibin ilimi ma yana iya fahimta wa min hadhihi rasail daga cikin waɗannan ƙananan littafan hadhihi risala sittatu usulun azima wannan risala da mu karanta mai suna usulu sitta masu girma ko menene waɗannan abubuwa guda shidan da ke cikin wannan littafin sai malam ibn usaimin sai lissafo mana yake al-aslul awwal abu na farko da malam ya tattauna shine al-ikhlasu wa bayanu duddihi wa huwa shirk asali na farko da malaye magana a kai shi ne ikhlasi tsantsanta ibada tsantsanta niyya ko malam sai bayanin kishiyan ikhlasi wanda shine shirka yace na biyu al-ijtima'u fi din wan nahyu an at fi abu na biyu asali na biyu shine haɗuwa addini da kuma hani akan rarrabuwa a cikin addini al-aslu asali na uku da malai magana akai shine as-sam'u wat-ta'atu liwulati al-amr sauraro da kuma da'a da biyayya ga waɗanda suka zama jagorori ta cikin al'umma al-aslu rabi asali na hudu bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum malam yayi bayanin suwa ne menene ilimi kuma suwaye malamai menene fahimtar addini suwa suka fahimci addini sannan yayin bayanin waɗanda suke kama da malamai amma ba su a cikin malamai a gane ku kaga suwaye malam me ilimi suwaye malamai me fahimtar addini suwa suka fahimci addini sannan suwaye kuma sun yi kama da malamai ne amma ko ba malamai bane malam yayi shine yayi bayani asali na hudu asali na biyar yace bayanu manhum awliyaullah malam yayi bayanin suwa ne ne waliyan Allah na ce waliyi su waye waliyi waye waliyin Allah asali na shida raddu shubha allati wada'aha ash-shaytan fi tarki al-qur'ani was sunnah sai malaye raddi na wata shubha wanda shaydan ya kirkira ya sanya wa mutane barin karantarwan al-qur'ani da barin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadannan sune abu guda shida da malam ya tattara ya tattauna su a cikin wannan littafin yace abu na farko ikhlasi da kishiyar ikhlasi wanda shine shirka abu na biyu haduwa a cikin addini da hani daga rarrabuwa addini abu na uku sauraro da biyayya ga jagorori abu na hudu bayanin ilimi da malamai da fahimtar addini da wanda suka fahimci addini da kuma waɗanda suka yi kama da su amma ba su cikinsu abu na biyar yake zai bayanin su wane ne waliyai abu na shida shine zai raddin shubuhan da shedan ya kirkira ya sa wasu suka bar karantarwar qur'ani suka bar karantarwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bale ce wa hadhihi al-usul malai ibnu sami ce waɗannan usul da muka karanta usulun muhimmatun jadiratun bil inaya yace usul ne masu muhimmanci waɗanda suka kyautatu ya dace a ba su kulawa ta musamman yace wa nahnu nasta'inu billah ya ce mu kuma za mu nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki fi shari'iha wajen sharhin waɗannan usul ɗin wata aliki alaiha bima ya sanallah da kuma yin ta'aliki akan waɗannan usul ɗin gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi sare mana Allah maɗaukakin sarki ya yi sare mana don haka shi wa mala ce zai fara ne da neman taimakon Allah an gane ku yanzu duka wannan malam muqaddima yayi bai fara sharhin littafin ko ba duk wannan mukaddima yayi duk da cewa a lokacin da aka bani saura minti uku amma kuma zai fi dacewa mu tsaya anan in yazo zama ta gaba sai mu fara daga inda malam ya fara kuma sharhin abubuwan da ke cikin littafi abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure ajizanci ne da kuma karancin sani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roko ya shafe shi kwakwalanmu ya hana mu aiki da abin da ya zama na kuskure Allah muke roko ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah